Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Masu noman albasa da sarrafa ta da kuma kasuwancinta daga kasashen nahiyar Afirka ta yamma da Afirka ta tsakiya sun gudanar da taron yini uku a birnin Kano da ke Najeriya. Taron dai ya mai da hankali ne wajen lalubo hanyoyin magance kalubalen da suke fuskanta da kuma inganta hada-hadar cinikayyar albasar a tsakanin kasashen Afirka da kuma sauran sassan duniya. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon. wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya tattauna mana da wasu daga cikin shugabanni da suka halarci taron daga Najeriya da kuma Ghana. Ga dai yadda hirar tasu ta kasance. Sunana Aliyu mai ta samu isa, ni ne shugaban kungiyar manoma 'yan kasuwa da masu sarrafa albasa na ƙasar Najeriya, ni ne kuma sakataren zartawa na kungiyar albasa na Afirka. Wannan taro shine na hudu game da gamayyan ƙasashe da ƙasashen afirka ta yamma da afirka ta tsakiya a kan harkar albasa taron yana so ya yi diba da wani um, ƙudiri da gwamnati eh, da ƙasashen afirka suka kawo na cewa ana so a ba kowa kowane ɗan kasuwa da muke ƙasashen afirka dama mu yi kasuwancinmu ba tare da wani shinge ba ko an kawo mana cewa ba za ka shiga ko ba za ka fito ba taron ya haɗa gaba ɗaya ƙasashen afirka ta yamma da afirka ta tsakiya irin su nijar ghana burkina gabon kamaru abidjan duka da sauransu duk suna cikin wannan taro muna tunani gwamnati za su shigo kamar muna kira ga hukuman custom da hukuman kula da fitar da kaya waje da su kansu african continental free trade area da su kansu manoma kowa yana da gudunmawar da zai bayar saboda haɓaka cinikayya tsakanin ƙasashen afirka to a bayan kun tattara ko kun tattauna akwai ƙudurori da za ku cimma ka ce gwamnati za ta samar da yanayi ko a mataki na ƙungiya akwai wato abin da za ku iya na hoɓɓasa na aiwatarwa don cimma buri eh, abubuwan da muke yi a matsayinmu na manoma duk wanda ya san manomin albasa ya san manomi ne ingantacce abubuwan da muke shi ne na haɗa mu waje eh, ɗaya na cewa a shirye muke duk lokacin da gwamnati ta taimaka mana a shirye muke mu fito mu yi wannan noma in ma gwamnati tana bukatan wani abu da ake ce ma equity contribution mu a shirye muke mu basuwa gwamnati kawo nata a haɗa a gina abubuwan da ake so a yi. Albasan da muke nomawa a lahiyar Afirka zai kai kamar ton miliyan biyar. Har ila yau dai wakilinmu Mahmud ya tattauna mana da ɗaya daga cikin wakilan tawagar Ghana a wurin taron wanda ya fara gabatar da kansa kamar haka. Sunana Alhaji Muhammadu Tasiu na fito daga Accra Ghana. A can Ghana sunan mu Accra Union Sales Association. albasa gwargwadon hali can ƙasa ana nomanta amma ba ta kai nan Najeriya ba ko can Nijar a musalanci. ana noman ta can iyaka noma amma ba ta kai eh, Najeriya. Albasa nan mu can ana kai mana ne mu sayar su da yawa mu ma muna cire kuɗin mu mu sayi gwargwadon hali. Amma abin da ke ci mana tuwo a ƙwarya kamar mu masu sayi kaga nan a nan Najeriya saboda kuɗin da ake kashe ma albasa har ta shiga Ghana kuɗin nan yayi yawa. Kaga misali tun nan Najeriya ana kashe kuɗi kamar jika 280 misali a sai wance. sai kuma daga benin zuwa togo su ma ana kashe jika 480 har da shiga ghana ana kashe jika 145 kagan kai misali an kashe kusa misali kamar jika 900 misali da wasu 'yan kai in albasa ta yi da nan najeriya zuwa ghana da niger zuwa kuma ghana a lalace ana kashe kamar misali jika 400 to kaga an samu bambanci in kuma nisa ne niger ma ta yi najeriya nisa shiga ghana ita ma ya kamata shugabanni su duba wannan larura wai kuna so a daidaita farashi kenan ko kuma ya kake ne ina nuyin farashi kaga nan kamar masu noma ko masu saye kaga yan ka samu ragowar kudin hanya dole ko kai kana bukatan kai kudin eh, ka sai albasa don saboda kai ma ka unhana Nijar na kashe 400 Ghana eh, nan Najeriya na kashe 900 zuwa Ghana ko kai in za ka yi wannan sana'a na ka samu 200 ko 300 kai ma'aika ta gaba ya kamata 'yan nan najeriya su duba don abin gansu ya ta yi pricing su kudaden da ake kashewa hanya zuwa ghana ya ta sama kwarai na na son kungiya ta duba wannan abu don abubuwan da ake kashewa hanyar najeriya to ghana niger ba su kashe shi haka ni najeriya suna kashe shi ka 900 da wasu yankan niger zuwa ghana suna kashe 400 to ka duba bambancin da ke akwai kaga akwai difference kamar 500 to kaga 500 ne shi ma wani abu ne ko 200 ma an ka rage ma ko 300 kai ma ka unwana kai mai sayi ko kai mai sayarwa insha Allah kana ganin kungiya misali tana da hurmi da za ta dau wani mataki ko sai ta hada da gwamnati of course ta iya misali tunda abin haɗin kai ne in kan yarda ni yarda abubuwan da duk ake so eh, a ta gaba an ya haɗa kai sai a ta gaba da shi. Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin bakin namu da kuma wakilin mu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari sai June Leathers Gresham da ta taimaka wajen ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.